الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da saduwa a darasi na talatin da biyu cikin darussan littafin al-muharrar fil hadith wanda al-imam muhaddis muhammad ibn abdulhadi al-makdisi allah ya masa rahama ya wallafa yau 28 ga watan safar shekara 444 bayan hijirar ma'aikin allah annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 25 kenan ga watan tara na shekara ta 2022 miladiya kafin mu karanta hadisi na ɗari da uku wanda shine hadisin da yake gaba da mu da yake gaba gare mu idan ba ku manta ba a cikin babin da muke karatu babu adabi kaza ilhaja a makon da ya gabata mun karanta hadisai wanda akan su muka tsaya dangane da hukuncin yin fitsari a tsaye da hadisan da muka karanta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda muka yi bayani akan yadda malamai suka yi jam'i tsakanin hadisin na na Aisha da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya fitsari a tsaye da kuma hadisin wato um, hudaifa ibn yamani da ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye waɗannan hadisai muna cikin ƙoƙarin gama ƙarƙare sharhi a kansu da yadda za a yi jam'i tsakaninsu lokaci ya ƙure to kuma akwai buƙatar muhimmancin wannan maudu'i mu ƙara wadda hawa domin komai ya fito fili wa kowa wannan al'amari kamar yadda na fara buɗewa a cikin bayanina idan ana magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nutsu kuma ka yi ka ji duk abin da za ka ji ko ka furta a cikin girmamawa bayan girmama shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka girmama ilimi musamman kuma ilimin hadisi idan hadisi ya inganta kuma ya tabbatar da wata magana to kar ka yi kokari ka fassara cikin hankalinka domin ba dole bane kwakwalwarka ta iya gano maka daidai sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ya aikata ko ya tabbatar shi ne daidai din ko da kwakwalwarka bata gane ba to abin da nake so in karkare mana zance a kai ne, akwai abubuwa guda biyu ne nassi na shari'a da kuma al'ada waɗannan abubuwa guda biyu dukkansu suna da girma kuma dole ne kowanne ka ajiye shi a matsayinsa nassi na shari'a ya tabbatar kamar yadda muka ji a hadisin hudaifa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi fitsari a al'ada kuma ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai saba haka ba haka na na Aisha ta ce kuma haka al'adar mu ma take kyamar ka ga mutum yana fitsari a tsaye kai ma in ba ta kama ba ba za ka yi fitsari a tsaye ba to wannan al'amari haka yake kamar da muka karanta da maganganun malamai kamar ibnul qayyim a cikin zadul ma'ad da sauransu shine cewa ba al'adar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama yin fitsari a tsaye tunda aka saukar masa da qur'ani kamar yadda ta ce da a al'adar jahiliya maza suna fitsari a tsaye kuma abun kunya ne namiji ya tsuguna ya yi fitsari domin su a wurin su mata ke tsugunawa idan za su yi fitsari to amma daga baya sai zama daga cikin adab shar'iyya tsugunawa idan za a yi fitsari ba kawai al'ada ce zalla haka ba a'a al'ada ce ma ta shari'a kamar yadda kuma dukkan malamai suka yi ittifaki abinda muka karanta shine abin da yafi dacewa da sunna da al'ada da kuma girma na ɗan adam shine idan mutum zai fitsari ya tsuguna amma idan bukata ta kama sai mutum ya yi fitsari a tsaye bai yi laifi ba shi yasa wannan hadisin na huzaifa ya tabbatar mana saboda addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba takuri a ciki duk yadda yanayi ya kama to shari'a tana iya ba da dama a yi daidai da yanayi don haka da ya je ya tsaya akan kirmi ko ya tsaya akan bola wurin da ke da ƙazantar da ba zai iya tsugunawa ba bukata kuma ta ɗan adam ta kama shi da ka sai ya tsaya ya ce fabala ka'iman sai ya fitsari a tsaye don haka wannan yana da bukatar abubuwa guda biyu abu na farko shine duk wanda yake girmama al'ada kwarai ya girmama al'ada duk lokacin da zai fitsari ya fitsari a tsugunne sannan ya koyar da 'ya'yansa da almajiransa cewa su rika tsugunawa idan za su yi fitsari ina fata mun fahimci wannan to amma kuma girmama al'adarka kar ta sa kuma ka yi faɗa da nassi idan ka ji manzon Allah sallallahu alaihi an ce a hadisi yayi to ba ruwanka da inkari kai ba a ce ka yi ba amma kar ka hada wanda ya ga halaccin yayi yayi idan bukata ta kama sannan shi ma da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ba an ce ya saba yi ba ne an ce ya yi ne to me abun damuwa akan abun da ya faru sau daya biyu abun da bai zama al'adarsa ba ina fata muna fahimta da kyau sannan wani abu da za mu gane shi ne wajen yadda muke girmama al'ada na ba ku misalai akan ni kaina yadda na ga tasirin bambancin al'adu tsakanin al'ada ta ta nan da al'adar da na gani a waɗansu wurare duk wanda ya haɗu da ya kuɗu da al'adun mutane da yawa zai ga wannan zai zama shaida ko a nan ƙasar ballantana a waje to kar ka ɗauka duk abin da ba kyau a al'adar ku to dole ya zama ba kyau a al'adar wasu ma yanda mu muke ganin ƙazantar al'amarin da girmansa har wasu suke gani yaya manzon Allah zaka ce yayi haka inda abin yana da muni manzan Allah bayan abu mai muni bai taɓa yin abu mai muni ko guda ɗaya ba kuma duk abin da aka tabbatar yayi da gaskiya yin ne to dama abin ba mai muni ba ne. ko da a wurin ka mai muni ne ana ce yayi ya tashi daga muni saboda manzon Allah sallallahu alaihi baya yin mummuna babu hayyan wa mayyitan alaihi salatu wassalam da yana da rai da bayan baya da rai duka a cikin tsarki da kyakkyawa yake akwai abubuwa da yawa waɗanda a cikin al'adar mu a yanzu mu mai kyau ne amma a wurin annabi sai salama shi a al'adar su ba mai kyau bane don haka ba zai yi ba ko da zaka ba shi yayi irin shigan kayan da kake yi a yanzu manzon Allah sassa bai dace da al'adarsa ba kai kuma yanzu in malami ya kai malami wannan shigan zai amma annabi bai taba yin irin haka ba ka taba yin kari wa malamin haka shigan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi malaman ku ba sa yin irin haka inda zaka ce haka shine kyau to da duka mu sai mu rinka shiga irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina tsammani inda yau irin wannan shigan nayi ko kuma nayi irin wannan shiga na je na hau kan mumbari ta yi waɗansu gaskiya ba za su ji daɗi ba amma haka manzon Allah ta salama ke sawa irin yadda kake ganin muke sa kaya na ihrami a lokacin umara ko aikin hajji ka ɗaura wannan kwarjallan kuma ka kawo fi ka yafa shine ka ƙure a daka su a zamanin su yanzu mutum zai yi irin wannan sai cewa yayi sunna al'ada ce sai raka don kai a al'adar ku ba a haka ba lalle ne ka yi amma kar ka aibanta saboda ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana ta kare ina fata mu gane wannan to haka kuma a ɗaya ɓangaren ɓangaren nassi mu rika girmama nassi amma mu rinka ajiye nassi a inda yake kada kai kuma saboda tsabar kwaɗayin nassi kai ne ɗan hadisi daga kaji wannan yaka ce ai sunna ne yin fitsari a tsaye don ka tun da huzaifa ya ni ma sai na yi a'a abun bai kai haka ba inna ma fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li yadulla ala aljawaz annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne don ya nuna ya halatta idan bukatar ta faru ba ya nuna yayi ne don ya zama sunna ka rika yi ba ina fata mu fahimci wannan da kyau in za ka yi sunnar ka yi abin da nana Aisha ta ce kullum tana ganin sa a gida amma bata saba gani yana fitsari a tsaye ba ta ce duk wanda ya ce maka yana fitsari a tsaye ya maka ƙarya kuma ta yi gaskiya saboda bai saba ba ina fata ana fahimta da kyau akwai mutanen da suke ɗauka saboda duk abin da aka ce an roito daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ɗauka sunnatu ibada ce akwai ku bambanci tsakanin sunnatu ibada da sunnatu ada akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saboda al'ada ce ta sa yayi ko a matsayinsa na ɗan adam ne ko a matsayinsa na ɗan gari kaza ko ɗan zamani kaza in zamanin naku ba daidai bane ba dole sai ka yi shi ba in garin naku ba daidai bane ba dole sai ka yi shi ba sannan idan ɗabi'an ku ta ɗan adamtaka ba iri ɗaya ba dole sai ka yi shi ba na fata mun fahimta sunan al'adar ta yanzu irin faɗin rigarta kamar ka ce in za a yanka maka riga dole sai ne maka daidai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gangan jikin ku iri ɗaya ne wannan a matsayinsa na ɗan adam girman takalminsa da faɗin ƙafarsa ba dole zai daidai naka ba karka ce za ka koyi da annabi a irin nan ya girman takalminsa yake kai maka sa nan ba kai sunna ba karka ce ya yake sa riga ya yake sa kaza kai maka ce za ka sa irinsa a'a wannan baya daga cikin sunnatu ibada ka ce za ka sa kaya irin nasa a matsayinka na mai wa'azi kafin kai wa'azi sai ka cika ka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sura da hai'a wannan baya cikin sunnatu ibada ina fata an fahimta to haka kuma wannan tsarin yaushe ne zaka ci abinci baka ci annabi shi sau nawa yake ci yana cin three square meals kuma da yaushe yake breakfast da wannan dukan su sunnatu ada ina fata mun fahimci wannan ko akwai abubuwan da yake yi amma ya jingina su ga addini wannan su ne sunnatu ibada akwai kuma abubuwan da yake wanda bai jingina su da addini ba ya jingina su ne da al'adarsa a matsayinsa na bil'adama ko ya jingina su da a matsayinsa na balarabe dan zamanin wancan lokacin to wannan shi kuma sai ka yi amfani da a matsayinka na kai ɗan yare kaza ko dan ƙasa kaza ko dan zamani kaza ina fata mun fahimci wannan da kyau don haka wannan harka don Allah ta maganar fitsari a tsaye kar a yi zafi a kanta don Allah a ɗauka da sauki kar a samu cin karo tsakanin al'ada da gaske ne cewa al'ada tana da girma yanzu ko mutumin da yake ganin shi wannan al'amari tun da ya riga zama nassi kawai dole a ce a yi fitsari a tsaye na tabbatar in yanzu ga ɗansa yana fitsari a tsaye zai ce kai tsuguna kuma ya manta da wannan hadisin na shi shi ta yi duk lokacin da ya tsaya zai ce bari ya yayi amma inda zai ga ɗan ɗansa yana yi wala ba zai bar shi ba sannan in ya zama sunna ce da kowa sai ya yi to ya kamata ya ce matarsa da 'ya'yansa mata su ma su rika yi kuma na san ba wanda zai faɗi wannan dai in sunna ne ba a ce na maza ne kaɗai banda na mata in ka ce ko wannan sunna maza da mata su yi ai kamar ka san za a yi bankaura haka bai zama sunna a aikace ba sunna ne sunna ce wadda take idan bukata ta taso akwai dalili na larura da zai isa ko mace ma dole sai ta yi a haka wannan kaga larura ce da bukata to haka ne namiji ma ina fata mun fahimta don haka wannan sai zama ya warware mana wannan matsala kada mu yi tsanani a kanta ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi fitsari a tsaye amma a yayin da bukata ta kama duk wanda bukata ta kama shi yayi irin haka karka aibanta shi yayi abin da yake daidai don ba laifi bane don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya laifi kuma karka yi suka akan hadisin ka ce saboda a'a wannan ba daidai bane tunda a'a kai ne kike gani ba daidai ba kuma ba kai zaka gaya wa manzon Allah me yayi daidai ba kafin yayi don kai baka ji yayi daidai ba in ya riga yayi ya zama daidai ba dole sai kai ka yarda ya zama daidai ba sannan in kai ka ke damu mun yarda magana ta kare ina fata an fahimta to haka kai kuma da ka yardan kar ka tsananta wani don ka je na cewa kar ai fitsari a tsaye ka ce ai manzon Allah yayi a'a wannan yayi ne saboda bukata ta al'ada da yanayin da ya samu kansa a ciki kar ka ce a'a dole sai an yi saboda ya riga ya zama sunna rawahul bukhari wa muslim ina fata mun fahimta to Allah ya sa mu dace za mu je hadisi na gaba na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم بارك الله فيك ما لم يكن وعن أبي قتادة الأنصاري ونشد شدابيس نتريد أكو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحد أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالإناء متفق عليه وهذا لفظ مسلم malam yace an karɓo hadisin nan daga abu qatadata al-ansari Allah ya ƙara yarda ga abu qatada sunansa al-harith ibn rubi'i al-ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul kada ɗayanku ya kama gabansa da hannun damansa alhali yana fitsari wala ya tamatta min alkhala'i bi yamini kuma kada mutum ya ce zai yi tsarki da hannun dama wala ya tanaffas bil ina kuma kar mutum ya yi numfashi a cikin a cikin kofi ko abin shansa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito kuma lafazin muslim ne muka ji wannan hadisi kamar yadda muka ji malam ya ce daga abu qatada al-ansari aka ruwaito abu qatada ina ji nan ne farko inda muka ji hadisin sa ko sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mai daraja wanda yake cikin samarin sahabbai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama zuwan sa Madina tun lokacin suna yara matasa shi yasa bai ma je yakin Badar ba daga yakin Uhud aka fara da shi amma har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai taba rabuwa da shi ba a kowane yaki nasa kuma yana daga cikin zaratan sadaukai a gaban manzan Allah sallallahu alaihi a wurin yaƙi. sadauki ne mai bajinta kwarai da gaskiya ana ce masa farisu rasulillah sallallahu alaihi wasallam cikin waɗanda suka fi kowa a kan gaba wajen wucewa da dawakai su ne yan ta baba'a abu qatada annabi sallallahu alaihi wasallama ya so shi shi yasa har ya taɓa masa addu'a saboda mutum ne kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi albarka wa wannan gashi naka Allah ya yi albarka wa fatar jikinka sai Allah ya masa albarkan kuwa ya kai shekara saba'in amma kaga fatar jikinsa ko kaga gashin kansa ko kaga gemunsa kai kace ce dan shekara sha biyar ne har Allah ya masa rasuwa ya ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama da har guda 170 ya ruwaito daga wurin kibaru sahaba ya ruwaito kuma sannan wasu daga cikin sigarun sahaba sun ruwaito daga gare shi sannan kuma ya yi tsawon kwana ya shekara 70 ya rasu ne a shekara ta hamsin da 54 bayan hijira lokacin khalifancin Ali ibn Abi Talib Allah ya kare yarda gare shi kuma shine ma ya masa sallah wannan dai shine Abu da ko sunansa al-harith ibn rubi'i a cikin hadisin nan mun ji la yumsikanna bi ma'ana la ya'khuzanna ma'anansa la yamassanna kamar yadda zo a cikin wata riwaya la yamassa ahadukum ko la yamassanna ahadukum bi yaminihi bi ma'ana bi yadihi al-yumna wa la yatamassah at-tamassuh shine imrarul yadi ala al-udwi li izalati shay'in li izalati shay'in min sawa'il ah, duk abin da yake jikinka na ruwa ruwa ya taba ka sai kai kokarin ka yarfe ko ka share shi shine mana at-tamassu gogewa da hannu amma abinda da yake na ruwa ruwa ya taba wani abu to shine wannan wala ya kamassa kar mutum ya ce zai goge ko ya shafe ko ya wanke bi ma'ana dai kar ya yi tsarki da yaminihi da hannun dama min al-khala yana nufi ko alga'id ko albaul ko bayan gida ya taba jikin mutum ko fitsari ya taba shi sai ce zai wanke da hannun dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wala ya tanaffas fil ina kuma kar mutum ya ce zai yi zai ja numfashi ko zai busa iska amma ya zama ta hanci shine at-tanaffus in aka yi ta baki kuma annafa in aka yi ta hanci at-tanaffus in aka yi ta baki kuma fa annafa to idan mutum ya hura hancinsa ko ya ja iska ya shaƙa sai sake fitarwa to wannan shine at-tanaffus to annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya dauki abin sha kar ya yi numfashi a ciki to wannan hadisi abin da yake cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da mu akan abubuwa guda uku na farko shine kar mutum ya rinka taɓa. al'aurarsa da hannun dama yayin da yake fitsari mutum kar ya riƙe gabansa da hannun dama kuma yana fitsari na biyu ya hana mu cewa kar mutum ya rinka taɓa najasa da hannunsa na dama ya ce zai wanke ko zai goge wannan duka aiki ne na hannun hagu na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu numfashi a cikin abin sha waɗannan abubuwa guda uku suna daga cikin laduba na annabta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora mu akai kuma dukkan su tunda an ce an hana hani ne na karhanci in ji mafi yawan malamai don haka mutum bai kamata ba ya ce zai yi tsarki da hannun dama bai kamata ba yana fitsari ya taɓa al'aurarsa da hannun dama sannan bai dace ba kuma mutum ya ce yana shan abu kuma yana numfashi yana sha an fahimci wannan hadisi ko fa'idojin da suke ciki kamar haka yana daga cikin laduba na shari'a a wajen qada'ul haja shine kar mutum ya taɓa gabansa da hannun dama wannan hani din malamai sun yi saɓani cewa hani ne na haramci tunda ya ce la ko kuma hari ne na kar hanci? malaman zahiriya suka ce hani ne na haramci tunda manzon Allah ya ce naha ya an ce naha ya hana to duk abin da ya hana kawai ka ce haram amma jumhurin malamai mafi yawa suka ce a ba hanin haramci bane ka'ida ce kamar yadda ibnu abdulbar yake faɗa a cikin al-istizkar a wurin jumhurin malamai cewa duk hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin adab waɗanda suke don ya nuna ta'addub ne don ya nuna mutum ya zama takrim da tashrif na ɗan adam a ce abu kaza yana da kyau ko ya dace to ba a ɗaukan hani akai a matsayin ya haramta sai dai hani akai akan bai kamata ba ina fata mun fahimci bambancin wannan irin waɗannan hadisan suna da yawa da zaka gansu wanda za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana abu kaza amma abubuwa ne wanda suka shafi ɗabi'a ta ɗan adam ya hana ɗaukan abu da hannu ya hana miƙa abu da hannun hagu to nan ba za ka ce haramun ba ne miƙa abu da hannun hagu makaruhi ne ina fata an fahimci wannan sai in an samu karina da take nuna cewa wannan abun hanin na haramci ne amma in ba haka ba ana ɗaukansa a akan hani waɗanda suka shafi ɗabi'u na al'adar ɗan adam da za a ce wane in yi haka a babi na girma na ɗan adam bai kamata yi ba to ba ka cewa don ya yayi haram sai dai yayi bai dace ba ya yi abin da bai kamata ba don haka ya gyara kar ya ƙara an fahimta ko irin waɗannan suna da yawa kamar mutum ya zauna sai ya dogara da hannun hagu manzan Allah ta salama ya hana dogaro in ka zauna ka jinjina akan hannun hagu an gane ko ya ce wannan ƙa'idatul mahdubi alaihim ne ya ce wannan zama ne irin na wanda Allah yake fushi da su in za ka dogara sai dai ko ka dogara da hannun dama ko ka dogara da duka biyun ka ko mutane suna yawan yin haka an fahimta ko annabi sallama ya hana kwanciya rigingine an gane ko sannan ya hana kwanciya rubda ciki rubda ciki shine ka kifo ya kuma hana kwanciya mene rigingine kana kallon sama sai dai ka kwanta a gefe na fata an fahimci wannan wani duka hani ne akan babin al'ada yana daga ciki ma in ba ku manta ba cikin karatun da muka yi akan alkaza jumhurin malamai sun ce alkaza makaruhi ne ba haramun ba shine yin aski ka aske wani wuri wani wuri ya fi yawa an fahimta to amma mu a nan yanzu aka ce idan ya zama mutum ya yi ne litashabbuhi bil kufar to sai zama haram saboda shi at-tashabbuhu bil kufar shi wannan nahyi ne ala tahrim yawancin waɗanda suke a yanzu kuma suna yi da su yi koyi da wasu kafare ne ba wai don zallan gaye ba to wanda ya yi shi don gaye ko don al'ada a garin su ana yi haka kawai wanda ya ce makaruhi ne baka cewa haramun ne don ya yi pom amma duk wanda ka gane cewa ya yi ne saboda ya kwafa a wurin waɗansu arna to wannan kuma Allah ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kaga babbar magana ce ba ka ba magana ce ta batun makaruhi ba ana fahimta da kyau to duk irin waɗannan sai a ɗauke su akan babin karhanci amma waɗanda suka yi girma to yana ba a ɗaukan su akan karhanci musamman in ka ji annabi ya hana abu na al'ada ko na batun shiganka sai ka ya ce tsinewa kamar Allah ya tsine ma wanda ta yi attachment a kanta wannan haramun ne duk wanda ta zo kitso sai aka ƙara mata gashi wannan ta yi haramu ba a cewa makaruhi ne ya tsine wa waɗanda suke feke gashin gira wannan haramun ne ya tsine wa waɗanda suke gyaran haƙori saboda su yi ushirya wannan duka haramun ne ina fata an fahimta ta ko kuma abubuwan da ya yi shiru a kansu su a cikin babin al'ada to su irin waɗannan gaskiya galibi ba a ɗauka ka ce haramun saboda ba a cewa haramun sai in Allah ko annabinsa ne suka ce haram sai dai in an ɗora wata ƙa'ida sai abu ya rusa ka'idar daga cikin ka'idoji amma na addinin musulunci wanda zai iya kaiwa ga haramcin misali a ce abin akwai wata cutarwa ta musamman to yana ya saba da wata ka'ida daga cikin qawaid amma na musulunci shine kiwon lafiya to duk abin da zai zama zai taba lafiya haramun ne yana daga cikin abin da yasa mutane da yawa suke tambaya tun akan fahimtar galibin malamai kuma ni ban zama malamin da ya haramta shi ba akan shafe-shafen da yake sa a yi haske ni ban ga wani malami ba da yake haram ne har yanzu amma mu al'adar mu nan kowa yana ce haramun ne to in zaka ce haramun ne sai dai ka ce haramun ne idan likitoci sun ce yana cutar da fata amma in ba haka ba ba haramun bane haka kuma wato shafe-shafe ke na wanda mata za su yi don su yi kwalliya don ya ƙara musu haske wannan abin duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ce akan mata dama shine su dama 'yan kwalliya ne aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin kuma in babi ne na zina kul man harrama zinatallah ina fata an fahimta abinda malamai suka hana shine abinda zai kai taghyiru khalqillah a canza halittar Allah a canza maka kala kana baki ka koma fari gaba daya amma duk wanda ya shafa wani abu don yi haske ka san wannan ba zai koma fari ba shi yasa in ya daina shafawa zai sake komawa yanda yake wannan bai canza halittar Allah ba ina fata muna fahimta yawwa to amma akwai abubuwan da shi kuma waɗansu suna iya haɗa shi da batun al'ada ce tamu ta saba da shi wanda yayi kama da me ka ce al'ada ce ba ta musulmi ba amma dai al'asulu a kansa ba za ka ce haramun ba ne sai in ka samu wata ka'ida babba da za ka tsora a kai yana daga cikin wannan yin shamfu a kai mata su je su yi su fami ne ko menene su je su yi shamfu su sa a wankin kai a sa musu kansu ya yi irin na turawa ba wanda ya hana wannan a ƙara gashi shine aka hana amma ka je ko wurin arna ne za ta je su yi mata in dai ba ta yi wani abu na haram ba babu laifi a ciki ha kuma kulliyan da maza suke yi da za su sa gashin su suma su yi ado da shi ya yi kyalli ko a sa masa mai ni ban ga wani abu na haramci ba akai abin da zai zama haram a ciki shine in an yi wani abu na haram ina fata mun fahimta ko barin suma suma ya taru wannan duk babu wani abu na haram a ciki idan mutum kansa ya zama ya saba da ya zama akwai kazanta ko ya saba da wani abu na harkar kiwon lafiya ko ya saba da wani abu na al'adar da za a sa a ce wannan ba al'adar musulmi bane sai ka ce haram amma in dai ba haka ba don Allah kar ku rinka hana matasa su yi kwalliya قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا yawa don wani in ban ja aya ba zai yi shiru ba fa'ida ta biyu ita ce wannan halin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mutum ya taɓa al'aurata alhal yana fitsari ba maza kaɗai ya shafa duk da ya cewa ya ce la ya na adukum zakaraku ya shafi har da mata kamar yadda malam ibn usaimin yake cewa Allah ya masa rahama fa'ida ta uku ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar mutum ya taɓa al'aurarsa alhali yana fitsari suka ce ya shafi lokacin da mutum yake fitsari ne in ba fitsari mutum yake ba ba a hana shi taɓa al'aurarsa da hannun dama ba kuma guji ne annahayu an masjid zakari fil hadisi muqayyadun bi halin bawl hanin da aka yi akan kar mutum ya taba al'aurarsa da hannun dama ana nufi idan ana fitsari ne fayufidul ibahata fi ma ada zalik hadisin sun koyarsa yana nufin cewa ya halatta idan ba lokacin fitsari ba ne shi yasa imamul bukhari a cikin sahihin sa yayi babi da cewa babun la yumsiku zakarahu bi yaminihi idza ba'al idan mutum yana fitsari shi yasa al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari yace ashara bi hadhihi tarjama ila anna an-nahy al-mutlaq an masjid zakari bil yamin kama fil babi qablahu mahmulun ala al-muqayyad bi البول فيكون ما عداه ma adahu ya zama ya halatta idan ba lokacin fitsari ne, mutum yana iya taɓa al'auransa da kowane hannu ba a hana ba an fahimta fa'ida ta hudu ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin tsarki da hannun dama malamai suka ce wannan ma yana nufin makaruhi ne ba ta cewa haramun ne al nawawi haka ya faɗa a cikin kitabul majmu' wa kad ajma al ulama annahu manhiyun anhu yani al istinja'a bil yamin yace yin istinja'i da hannun dama malamai sun yi ijima'i cewa an hana to amma an hana kamar yaya yace summal jamahiru ala annahu nahyu tanzihin wa sai dai su mafi yawan malamai sun ce hani ne na karhanci da ladabtarwa la nahya tahrim ba wai ana nufi haramun ba ne. wa zahaba ba'du ahli zahiriyati ahli zahiri ila ila annahu haram wasu malaman zahiriya ne suka ce haramun ne fa'ida ta gaba ita ce idan mutum yana da wani uzuri da zai hana shi yin tsarki da hannun hagu to ba laifi bane don yayi amfani da hannun dama an fahimta ko taba al'auransa da hannun dama a lokacin fitsarin kamar da shi imamun nawawi ya kara bayani kala ashabuna ويستحب ألا يستعين بيمينه في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر yace sai dai idan mutum yana da uzuri kamar me falauka na biye da hilyu kamar hannunsa na hagu akwai wata matsala ka kafa in a ce an yanke masa hannunsa na hagu saura ta dama saura na dama fala karahata fil yamini lid darura wannan lalura ta sa babu karhanci ya amfani da hannun dama ina fata an fahimta yawa mutum ya zama hannunsa na dama akwai rauni ko an ɗaure ba zai iya amfani da shi ba ko kuma akwai wani uzurin da zai sa kuma bai da hannun da hannun hagu to ba laifi bane don yayi amfani da hannun dama a dukkan al'amuransa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko illa ma ataha to waɗannan laduba duka mun ji suna da alaka ne da adabu kaza ilhaja yana daga cikin laduba na adabu kaza ilhaja shine idan mutum ya je lokacin da wato zai je biyan bukatarsa to kar mutum ya musamman idan mutum a waje yake kar mutum ya kwaye al'auransa sai idan daidai in ya zo zai tsuguna na ji kamar mun karanta wannan a baya ko sannan yana daga cikin kuma laduba da ya kamata a kula da shi a wannan babi shine mutum yana gama fitsarinsa ko yana gama abin da zai yi to ya yi tsarki a lokacin ba a son mutum ya zauna ya ɓata lokaci a banɗaki shi banɗaki wuri ne na zaman lalura lalurar da ta kai ka kana gama ka fito mutum ya gama kuma ya tsaya yana chatting ko ya tsaya yana karanta jarida ko wani ma ya buɗe ƙofar banɗakin yana kallo tv daga can kuma yana zaune akan abin kashi wannan ai rashin wannan ai dagwalo ne duk wanda ya shiga cikin banɗaki ya zama akwai abin da ya kai shi yana gamawa ya fito ba wurin zama ba ne wurin zama ne na shaidanu na fata an fahimci wannan ladabin da kyau shi yasa mutum yana gamawa sai mutum ya yi istinja'i ko ya istijmari ko ya haɗa duka biyu istijmari shine mutum ya yi amfani da hogi istinja'i shine mutum ya yi amfani da ruwa ko ko mutum ya haɗa duka can gaba za mu karanta hadisin da yake magana akan su za mu yi bayani akan yadda kowanne yake da ladabinsa. fa'ida ta gaba daga cikin hadisi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana numfashi a cikin ruwa a lokacin da ake shan ruwa amma da annabi sallallahu alaihi wa sallama ku duba hikima sai ce fil ina abin sha ya hada da abin shan ruwa da abin shan koko da abin shan coca cola da abin shan zuma da abin shan nono duk dai wani abin da sha ake yi ya shiga cikin al'ina to malamai suka ce har abin da ma ci ake yi wanda za ka kurɓa ne sannan sai ka tsaya sai ka tattauna lokacin da ka yi haka to karka yi numfashi a cikin abin karka ɗauka don akwai wani abin da za a ci amma mutum sai ya ɗauko ya sa ta bakinsa to karka yi numfashi a ciki sannan ya haɗa da kowane irin abin mazubi da kofi da kwano da tasa da tangaran da wace iri da koma wani iri da ƙwarya da koko duk ya shiga ciki abinda zan tambaye ku shine shin ya hada da kwalba wanda take da ɗan ƙaramin baki wanda shi numfashin ba zai shiga ciki ba ina fata an fahimta wanda ɗan iya gora ko ɗan gora yar gora haka wanda zaka sa iya bakinka shi ko kai numfashi ba zai shiga ciki ba wannan sai zama bisa ga ladabin walaya ta nafas fil ina sai zama a ladabin karkayi amma cutar ba za ta shiga ciki ba sai dai abin da ya fi dacewa shine kar mutum ya yi saboda lokacin da yake numfashi ta hanci ta yi wani abu zai iya fitowa ai ta baki kuma an gane ko don haka abin da ya fi ya fi dacewa shine mutum in ya sa abu a bakinsa ya dakata sai ya daga ko ruwa kake sha in ka ɗaga? shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirabu fil ila'i salatan yana shan abu sau uku ne akan a cikin a cikin mazubi in ya ɗauki ruwa zai sha ba zai ta kwankwada sai ya gama ba sai ya ɗan sha sai ya ajiye ko ya ɗan sha sai ya ɗaga ya huta sai ya ɗan ɗaga haka ko da zai sha a lokaci ɗaya ya ƙoshi to ba zai yi ta sha a lokaci ɗaya ba sai dai ya sha ya ɗaga ya sha ya ɗaga ko kuma mutum ya riƙa kurɓawa ɗaya ɗaya na ajiyewa amma in mutum ya sa ya kafa sai ya gama bai kamata ba wannan ma hani ne na karhanci kamar yadda malamai suka ce ibn hajar al ya ce saboda a cikin numfashin mutum akwai abubuwan da za su iya cutar da wani ko shi da kansa ya cutar da shi fa'ida ta tara ita ce hannun da annabi sallallahu alaihi ya kar a yi numfashi a cikin abin sha ya hada da kuma kar a hura da baki ma ina fata ana fahimta ya hada da kar a hura akwai ta baiwar Allah da ta kira ni take tambaya akan wannan Allah ya ta yanzu za ta ji ne yanzu sai ta ji wannan hadisi manzon Allah sallama ya hana hura abinci ya kuma hana hura abin sha ka ɗauko loma yana da zafi sai ka hura saboda ya sanyi kafin ka ci ka ɗauko abin sha za ka sha yana da zafi sai ka hura shayi ko ka hura kunu ko koko kafin ka sha to bari ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hadisin Tirmidhi da Abu Dawud daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare su kuma hadisi ne wanda yake sahihi ne inji Albani a cikin Sahih al-Jami' as-Saghir yace naha an yutanaffasa fil ina aw yunfakha fi Annabi sallallahu alaihi sallam ya hana numfashi a cikin a cikin abin sha ko abinci kuma ya hana yin busa ko hurawa a cikinsa al-imamu shaukani a cikin nailul autar wajen sharhin wannan hadisi ya ce wa kaza la yunfaku fil ina'i litabridi ta'amil har yace wannan hadisin ya nuna cewa don abinci yana da zafi ba za ka hura ba wajen ya yi sanyi bal yasbiru ila an yabrud mutum zai haƙura ne ya jira har sai abincin nan ya yi sanyi da kansa ko abin shan nan ya yi sanyi da kansa wala ya kuluhu harran kuma kar mutum ya ci abinci da zafi kar mutum ya ci abinci da zafi fa innal barakata tazhabu minhu domin abinci mai zafi ba albarka a ciki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharabu ahlin na, kuma ai shine abin shan dan wuta abu mai zafi don haka ka bar shi ya sanyi kafin ka ci an gane ko shi sa ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa wa nafhu shaddu min at-tanaffus kai hura abinci ma ya fi tsanani sama da yin numfashi a ciki wannan maganu da malamai suka faɗa na sharhin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da bincike na zamani a ilimin kimiyya da kuma ilimin likitanci wannan shi da fa'ida ta goma likitoci na zamani sun yi bincike akan numfashin ɗan adam da kuma busar da take fita daga bakinsa musamman ma idan mutum ya hura abu da bakinsa suka ce akwai ƙwayoyin cuta na waɗansu bakteriya da suke iya shiga cikin abinci ko su makale a jikin kwano ko moɗa da kake shan ruwa ko kake shan wani abu sai da idan wani ya zo zai iya cutar da shi akwai ta bakteriya da ake ce mata helicobacter pylori wanda wannan bakteriya tana, tana zama a cikin cikin mutum kuma tana zama a cikin dabbobi wanda za ta iya ɗaukan dogon lokaci kuma tana fita ɗan kaɗan kaɗan a cikin numfashi ko a cikin busa daga lokacin da ka zo busa za ta ɗan kaɗan sai ta bari a ciki kai in tana zaune a cikinka ba dole ta cutar da kai ba kai kawai kariya ne tana nan jikinka amma kana busa wani kuma idan ya shaƙa kai cikinka ya yi daidai da shi shi yasa ya zauna amma shi kuma iya je cutar da shi zai yi kuma yana iya kaiwa ga cutar da take iya kawo mutuwa saboda haka kaga duk abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ka kiyaye ni kaga shi ba sai ya ce maka akwai cuta kawai ya ce karkayi karkayi sai ka samu kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu to akwai amfani ne gare mu ba gare shi ba shi alaihi salatu wassalam duk abin da ya ce mu yi kuma akwai amfani gare mu ne ba gare shi ba bi abihi wa ummi alaihi afdalu salatu wa atammu taslim don haka wannan shine wannan waɗannan su ne fa'idojin da suke da alaka da wannan hadisi muna fata Allah albarkace mu da abin da muka ji na rage dan mintoci ne saboda waɗanda suke da tambaya kai tsaye bismillah kuna iya gabatarwa kafin lokacin mu ya cika Na. na'am yake cewa hadisin da muka karanta a baya akan maganar tsinuwa cewa mu kiyayi duk wuraren da tsinuwa suke ittaqul la'inain ko ittaqu alla'anain sai ce akwai abin da mutum zai je yi shi bai ma san yayi ba kuma a je a yi tsinuwar kuma abin ya je ya hau kansa to akwai remedy ne akwai hanyar da mutum zai iya samu ya magance wannan eh akwai babu abin da zaka ce bai da magani ah, amma galibi abin da mutum yayi bai sani ba da abin da mutum ya yi bisa kuskure da abin da mutum ya yi bisa mantuwa yana samun uzuri a shari'a kuma allah maɗaukakin sarki yakan hana tasirantuwan mummunan abu a kansa mutum yana iya zuwa je ya yi tsinuwa kuma yi tsinuwan akan mutumin da misali an ce ba haya a bakin hanya wani shi kuma lalura ce ta sa yi akwai wanda zai ba haya ai bai matan yayi ba akwai wanda ciwo ne zai sa yi akwai wanda akan gadon ka ma zai maka ko ka ɗauke shi a mota ko ya maka amai yanzu wanda sai ka ce tsinuwa za ta kama shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa ne cikin karatun da muka yi a farkon suratu hudin alaihi salam abin nan eh, ko kuma suratu yunus walau yu'ajjilullahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair ilaihim ajaluhum Allah baya gaggawar kama mutane akan abubuwa saboda mutane suna maganganu sai idan ka cancanci abu shi ya sa ƙarƙashin wannan suka ce duk wanda ya tsine wa ɗansa inuwar ta kama shi idan yaron ya cancanci tsinuwar amma idan ka tsine wa ɗanka alhali ɗanka bai cancanci tsinuwa ba to Allah zai kare shi wannan tsinuwar ta ba za ta kama shi ba ina fata kun fahimta akwai da ba su da baki ne kyau duk abin da ɗansu ya yi Allah ya tsine Allah wajen ranka Allah ya wane ne yana yin tasiri amma Allah yana karewa sau da yawa saboda mutum bai yi laifin da zai sa a masa ba wani ma yana dan kankani ne ina ya san da cewa abu kaza laifi ne ina fata ka fahimta saboda haka idan mutum bai sani ba ya yi abu ko yayi abu akan kuskure to Allah yana yafe kuskure yana yafe rantsuwa a yana yafe mantuwa saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana haka Allah ba zai kama ka ba bayan ya ce ya kan fa'altu akan abin da kai baka sani ba ko kai kuskure ko kai mantuwa amma dai a kiyaye idan mutum yana jin tsoron wani abu ya kama shi irin wannan wani bawan Allah da ya kira ni bayan mun yi wancan karatun hankalinsa ya tashi ya ce yana tsammani wannan karatun shi ya shafa yake kuma wallahi yana tsammani tsinuwar mahaifiyarsa ce ta kama shi ya samu mummunar matsala ne a rayuwarsa haka ya zayyana mun duka halin da yake ciki a yanzu da kuma yadda abubuwa suka rikice masa a duniya zai yi addu'a ya kusan muni ko kusan kwana yana addu'a ko yaushe amma shi baya ganin Allah ya karɓi ko ɗaya duka ma'aikin banza yake sannan duk wani al'amari nasa in ya sa hannu a ciki sai ya wargaje. tun yana makaranta yana na ɗaya na ɗaya fa sai da ya koma ya ce shi da kansa ya ce sai da na zama dolo ka zama nan dolo ko wanda baya ma gane komi ba wai ya koma na goma ko na nauba fa sai ya zama shi ne can ƙarshe to wannan nace masa yayi bincike ce yayi bincike ya gano cewa akwai lokacin da ya taɓa yin wani laifi mamansa ta ce masa Allah ya tsine maka in ka sake kaza shi kuma sai yayi abu sai na ce to ka je ka nemi mahaifiyarka ta sa maka albarka ka je ka roƙe ta na ce tana da rai ya ce tana da rai na ce to kai sa'a na ce ka je ka ce ta sa maka albarka ya je kuma ya gaya mata kuma ta amsa saboda haka kowa ya kiyaye wallahi karka yadda a tsine maka kuma akwai bakin mutanen da wallahi in sun yi sai Allah ya karba musamman in akwai haƙƙi na fi yawan faɗan irin wannan maganar akan mutanen da suka san akwai masu haƙƙi a ƙarƙashinsu shi ta nake jin tausayin mutane da yawa waɗanda suke da hankoro da yawan damuwa akan sai sun riƙe kaza sai sun riƙe suna ta ƙoƙari har wani ma zai iya sa ya kashe kuɗi ya kashe mutum saboda ya hau kujera kaza kuma ya ana ce Allah ya isa wallahi akwai mutumin da in ya ce Allah ya isa sai ya nuna maka ya isa sai ka zo lokacin da a ahsahullah Allah ya rubuta wa nasu kai ka manta sai ka gane lalle Allah ya isarwa ne ka kama ka ka mu rinka kiyayewa kwarai da gaske akan mutane wani za ka samu wani yayi wani abun bai ma bai shi wani abu ba fa yanzu wani misali wata mace kawai zai nema ya yaudare ta irin yan ina da soyayyan nan sai ta ɗauka aure ne shi kuma wani ba ma ko yana da niyyar wani fasadi ko yayi lalata ba a'a shi dai ko a ce na soyayya ita kuma aure ce so ta ce wani ina so in aure ka shi kuma daga baya sai ta mata wala wala wala wala wala har yanzu ya kauce to ita kuma a ƙarshe wannan yarinyar da ya hana ta taso wani saboda ta so shi za ta ce Allah ya isa in aka zo ce Allah ya isa ba dole a kunnen ka za a faɗa ba duk wanda ya faɗa a kunnen ka ba da gaske ke yi ba ai za ka bari ne sai da daddare ta tashi ta ce Allah ka saka mu akan wane wallahi sai ya saka mata don haka irin waɗannan ku rika kiyayewa akan haƙƙi Ko min karancin haƙƙi in na wani ne wallahi ko haƙƙin ɗanka ne kar ka yi abin da zai sa a ce Allah ya maka hisabi tsakaninka da ɗanka balle wani balle matarka idan wata matar ta zo tana faɗan yadda mijinta akan maganar haƙoƙinta yana da halin da zai kula da su ba abin da ya dame shi tana nan ita kuma tana ta haƙuri irin waɗannan ko ba ta ce Allah ya isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana cewa la ansurannaka walau ba'da in sai na taimake ka ko da nan gaba ne ka yi haƙuri kana ta mata ya Allah yana ta shin yana ce ya haƙuri don haka gaskiya a kula da maganar haƙƙi a kula da maganar abinda za a ce Allah ya isa na ma a ce a ce maka Allah ya tsine maka ha ba Allah ya kiyaye na'am na'am yanke cewa ina babin kuma fifita abinci babu laifi idan fifitawa da hannu ko fifita da mahuci ko kuma fifitawa a ta a ƙarƙashin fanka wannan duk baya ciki abinda aka sheta ya ce hatta ya burut har shi ya yi sanyi da kansa aka gaba da bakinka ka hura ba hmm, babu laifi wallahu a'lam na'am yana da kyau wannan maganar kwarai da gaske magana akan sheta na rubuta shi a cikin littafin amma a nan kuma lokacin sai ya zama zance ya sa na manta ban karanta shi ba shine magana akan mutum ya tsine wa kansa da kansa ya ce in yayi kaza Allah ya tsine masa ai in na sake magana da wani Allah ya tsine masa mutum ya tsine wa kansa a banza to wallahi Allah yana amsawa ko ɗan amin ai akwai mala'iku yan amin ko suna jiran ka ne dama kai kana yi ya amin shi ta akwai mutane da yawa tsinan nune wallahi Allah kuma wani ya yi haka ya tsine wa kansa kuma ya zo Allah ya sa haƙƙin ka ya fi hannunka kana ji sai zai fito haƙƙin ka ya shiga nan tsinan ne kuma yawancin mutane su suke tsine wa kansu ma da haka babban laifi ne wai mutane me yasa malakum la tarjuna lillahi wa qara wai me yasa mutum baya neman sauki a wurin Allah ne Allah yanda yake abun tsoron nan har ka ce ya tsine mata habba Allah abun wasa ne ai Allah a rabu da shi lafiya kawai duk abin da aka ce Allah to ka dauke shi ba na wasa bane wallahi duk abin da aka ce karka yarda sunan Allah ya fito bakin ka sai in babbar magana ce ta gaskiya amma kar ka yarda ka yi amfani da sunan Allah rantsuwa ma baka ce ka rantse da sunan Allah kaga girmama Allah ne kana gani ya kai akan ƙarya ya yake lantana ka ce wai ya tsine maka yanzu yadda muke neman saukin na wurin Allah ka ce ya kara maka wani tsiyar ya tsine maka kai Allah ya kiyaye babu jahilcin da ya wuce wannan babu jahilcin da ya wuce wannan na'am harkar wani? ta sani ya bayanin shi a lokacin kana nan kuwa anya a na riga na wannan ya halatta ai na ce maka yana cikin abin da na yi taraju'i a kai da ina kan fahimtar malikiya da shafi'iya daga baya na koma fahimtar hanabila akan wannan cewa kana iya ba wa mutum farashin abu ka ce kai dai ya kama ka kaza shi kuma ya je dora nasa tunda da yardar ka ne abin bai taɓa da ka'idar walata ta bi malaita indaka ko bai umala yamlik ba saboda mutum ya mallaka maka tun da ya baka dama kuma Allah ta yayi abin nan eh, abin nan wala kun amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum mutum kuma shi ya yarda yace na baka abu kaza akan dubu ɗari kai kuma sai ka je ka tsora naka dubu goma ko wani abu sai ka je ka ci sai ka zo ka kawo ɗari zalla to ba dole ya biya ka ba saboda baka je ka yi ƙoƙari na kasuwa da zai sa ka ƙara ba na fata an fahimta ya halatta kuma ai brokerage din da zai sa ka bashi percentage in ka sayar ni kana da kaza ko kuma ka bashi farashi ka ce wannan shine wanda da na ce bai halatta ba saboda maganar jumhurin malamai amma maganar hanabila ta fi karfi kuma ina ji wannan na muku bayanin cewa na dawo kan wannan fahimtar sai kana kan tsohon alkawari ne na'am kuma kullum bincike muke yi muna tashi daga kan nan muna komawa can yawwa alaikum salam na ji dai ah, me me me damuwanka ya halatta ai na riga na faɗa kana son sake maimaitawa ne ba ce haramun ne wai ga mace musulma wai wata wadda ba musulma ba wai ta ga gashinta ba ce haka ba wannan magana cewa wala nisa ihinna sai ya zama matansu musulmi dan uwansu wannan magana ce mai rauni daga cikin waɗansu maganganun malamai amma ba wanda ya haramta wa mace kana fahimta ko ta je wajen mace yar uwarta abinda aka hana akan maza ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahunna a ciki sai Allah ai yana nufi amamar rijal sai can gaba yace wala nisa'ihinna to haka mace yar uwanta ba laifi bane wallahu a'lam na'am ƙarin gashi kwata-kwata ya haramta ba wa mijinta za ta yi ba ko ƙarin gashi ya haramta kwata-kwata babu ta inda ya halatta da gashin da za a ɗauko na wata mace ‘yar uwarta a ƙara mata da gashin kanti wanda aka yi da roba da gashin doki da ko menene in dai za a haɗa shi da jikin gashinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tsine wa mata masu ƙarin gashi to sai na za ka samu mafita akan wannan ni ba na da wata mafita ko ɗaya akan wannan kuma na gama iya bincike na ni ban samu inda sauki yake ba kun san ni ko duk inda sauki yake na kan nemo in baku in akwai amma wallahi ba zan nemo muku abin da babu a nasi ba don haka haramun ne yawwa ai kowa yana son kwalliya na zo gida na samu ana yi wa 'yata kitso sai na ga wanda take kitson ta dan kara dan wani abu tana kukula na ce ke warware wannan abun duk kwalliyar da za ta yi wallahi ya fi mun a ce ba ta da gashi kwata kwata akan a ce manzon Allah ya tsine mata sai haka nawa ne kwalliyar a ciki kara gashi haramun ne in kuma mutum yana da dalili a cikin hadisi cewa annabi ya ce ya fasa wannan abun ya kawo wa muna so mu kara amma mu da annabi ya ce ba a yi ba a yi kawai na'am lokaci da lokacin ku ya cika saka za a kira kalla sai in karanta waɗanda suke nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fai mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh